ya mayar da shi ɗan haya a cikinsa. Wata rana ya ba wani mutum bashi, sai ya ce masa, Idan ka kasa biya, zan yanki kilo ɗaya daga cikin naman jikinka. Saboda talauci, mutumin ya haƙura ya amsa. Da lokaci ya yi kuwa, cikin ikon Allah, sai ya kasa biya. In ya kuwa ya ce, Da wa Allah ya haɗa ni ba da kai ba, kaya kaya sai wurin alƙali. Da aka zayyana ma alƙali labarin, sai ya yi umarni a kawo wuƙa. kuma a kawo sikeli ya ce ma inyamuri ya zo ya yanka namansa bisa sharaɗin da aka yi da shi ya ce amma fa kilo ɗaya zai ɗiba a yanka guda idan ya wuce kilo ɗaya ko ya kasa sai shi kuma ya yanka daga jikinka ya cika da jin haka sai inyamuri ya zabura ya ce ranki dade alkali na yafe masa